Yaƙi da almandahanar kuɗaɗe da gwamnatin Najeriya ke yi so da yawa yakan haɗu da cikas sanadiyar mayaudara da ke hulɗa da masu sana'ar hada-hadar kuɗaɗe ta amfani da na'urar POS. Wannan kuwa a cewar shugaban hukumar yaƙi da masu yawa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa mai kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, Bawa Usman Kaltungo yana faruwa ne saboda karancin ilimi na dokokin hada-hadar kuɗaɗe da masu sana'ar ke da. sau da dama idan muna binciken almandahanar da aka yi na kuɗi na talaka sai mu samu kuɗin ya je gun mpos daga wurin mpos kuma muka tambaye sai ce ai wani ne ya zo yi kasuwanci da shi ya tafi ya bashi kuɗi tafi sai mu tambaye to me sunan shi babu ina id card babu sai mu ce to ka biya kuɗin in aka ci gaba da haka kasuwancin su ko sana'a za ta gurgunce wannan a cewar sa matsala ce wadda ba ruwan doka da ita idan aka samu masu wannan sana'ar suka yi ba daidai ba to doka za ta yi aikinta a kansu abun ya yi yawa ne akwai wanda muka sa shi ya dada dubu ɗari biyar akwai wanda muka sa ya dada dubu ɗari biyu akwai mai dubu ɗari ɗaya na mai dubu ɗari da wani ɗan kasuwa ne wasu sun zo sun ce za su sayi abu za su sayi talabijin aka yi ciniki akan dubu ɗari ya sallamar sai suka masa transfer na dubu ɗari zuwa a cikin account ɗin shi ya samu alat sai daga wasu suka ce kai su sun fasa a ba su kuɗin su su kan su masu wannan sana'ar sun ce lalle sau da yawa sukan haɗu da matsaloli sanadiyar mayaudara a cewar abubakar atiku da ke zamawa jagora ga masu wannan sana'ar a kwarai akwai haɗura da dama da kadarori a musamman abin da ke faruwa na 'yan damfara da kuma ɗoko katin da na mutum bai a zo a yi transaction ba tare da samun cikakken bayani ba ƙarshen ta shi agent zai kasance mai ɗauka hasara ko kuma mai karɓa hukunci akwai kuma matsala ta 'yan damfara masu zuwa su yi transaction daga baya su koma kotu su nemi court order na a maida musu da waɗannan kuɗin wannan yana sha faruwa ga agent agent da dama kuma ya jawo musu hasara masana tattalin arziki kamar bashir muhammad cida na jami'ar usman dan fodo da ke sokoto ya ce bisa la'akari da yadda sana'ar ta pos ke bunƙasa da kuma yadda mayaudara suka yi yawa akwai buƙatar masu wannan sana'ar su san dokoki na tu'ammuli da kuɗaɗe. Ci gaban da aka samu na cuta da wasu macuta suka shigo da shi ba wa'anda aka ce ma Yahoo Boys. To kaga dole su kiyaye da wannan. akwai kuma lokacin da katuka kansu ana sa musu kuɗi ne wani zai yi katuna na cuta ya yi cuta ko na kidnapping ko wani abu a dinga tura kuɗi ga wasu account ana amsa saboda yan mutsattai banki yana yiwa a kama shi a can amma ta wannan wurin kaga ba da ba su ɗaukar wasu ƙwaran matakai to kamata ita babban bankin najeriya da kuma wato ita hukumar efcc fito da tsarin da su ma za su sa irin wannan kyamarorin wannan shi zai karfafa sana'a kuma ya kasance cewa wato mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a cutar da su ko su cutar da wannan sana'a ba. Bisa la'akari da yadda hada-hadar kuɗaɗe ta amfani da manhajar POS ke yawaita a Najeriya, akwai yiwuwar in ba a yi takatsantsan ba masu wannan sana'ar kan iya fadawa tarkon mayaudara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.